agogon najeriya nijar kamar chadi shida kenan agogon tiyu da ghana sashen hausa na radio france international ake saurare kan mitoci goma sha tara da ashirin da biyu azima bashir aminu Mai sauraro barka da haka ga kanan labaran. 'Yan bindiga sun sake kashe mutane 17 a jihar Benue ta Najeriya daidai lokacin da ake ganin ɓullar wata sabuwar kungiyar sigiru a jihar Kwara. Mutane akalla 148 ake fargabar sun mutu a wani haɗarin kwale-kwale mai ɗauke da mutane 500 a Congo. wakilan amurka da iran sun isa birnin rom don shiga zagaye na biyu na tattaunawar su kan nukiliyar tehran ta yanzu kuma ga cikakkun labaran rundunar 'yan sandan jihar benue a yankin tsakiyar najeriya ta tabbatar da kisan mutane 17 a wani hari da 'yan bandaga suka kai a wani yanayi da ake ganin dawowar hare-haren da kabilu masu rikici da juna ke kaiwa a sassan jihar a makonnin baya-bayan nan ana ganin hare-haren daukar fansa tsakanin kabilun da suka shafe tsawon lokaci suna rikici da juna cikin jihar ta benue wanda ke kaiwa ga asarar rayuka kiran rundunar 'yan sandan jihar anini subizi catherine cikin sanar da ya fitar ya ce sun sami rahoton yadda 'yan bindigar suka yi kawunya ga wani yanki na jihar kuma cikin sauri suka aiki da dakaru masu yawa waɗanda suka fatattaki mayakan sai dai sun halaka mutane goma sha bakwai wasu majiyoyi daga jihar kwara a najeriya sun sabbatar da bullar wata sabuwar kungiyar tsigiru da ke kai hare-hare kan jama'a tare da kwashe kayayyaki a yankunan kayamma da barutin mazauna garuruwan da tsagirin ke kai hare-haren sun bayyana sunan kungiyar da mamuda wadda suka ce tana barazana ga tsaron yankunansu da kuma yiwuwar da iya haddasa karancin abinci lura da yadda ta kwashe dukkanin abincin da jama'a suka tara. ma'aikatan banki da na gidajen gasa kamfanonin inshura da saurin na hada-hadar kuɗi can mali sun amince da janye yajin aikin da suka tsunduma bayan cin majituwa da mahukuntan kasar a jiya juma'a gin ma'aikatan hudu sun ce sun janye yajin aikin bayan kulle yarjejeniya da gwamnatin soji. akalla mutane 148 aka tabbatar da sun mutu a wata gobara da ta tashi a cikin jirgin ruwacin a jamhuriyar demokaradiyyar congo rahotanni sun ce jirgin wanda na katako ne na dauke da fasinja akalla 500 kuma kamawar wutan ne ya haddasa masa kifewa a cikin teku inda yanzu haka aka iya ciro gawar mutane 148 wasu 100 kuma da ransu yayin da ake ci gaba da laliban waɗanda suka ɓace gwamnatin uganda na shirin gabatar da wata doka doka da za ta bai wa kotunan soji damar hukunta fararen hular da aka samu da aikata laifuka yunkurin da tuni ya samu kakkausar suka daga masana shari'a har ya kai ga kotun kolin kasar ta haramta hakan tun gabanin wannan yunkurin yan fafutuka a uganda na zargin shugaba yoweri museveni da amfani da kotunan soji wajen hukunta yan adawa da sauran magoya bayan bangarorin siyasa zargin da gwamnati ke ci gaba da musantawa. babbar jam'iyyar adawa can a tanzania chadima ta ce har yanzu ba ta da masaniya game da inda jagoranta tun da lissu yake bayan fitar da shi daga gidan yaron da mahukuntan kasar suka yi a kan zargin da suke masa na cin amanar ƙasa cikin makon jiya. amurka da iran za su ci gaba da tattaunawa a zagaye na bina gana ganawar bayan da dukkanin bangarorin biyu suka aminta da sake haduwa yau asabar a birnin rom na italiya duk da game da yarjejeniyar nukiliyar tehran da ke fuskantar matsin lamba tun bayan dawowar donald trump karagar mulki kafar talabijin din iran ta ce tuni wakilcin tehran ya isa birnin na rom a safiyar yau asabar don ci gaba da wannan tattaunawa bayan makamarciyarta a makon jiya da dukkanin kasashen biyu suka yi amannar ta bayar da armashi amurka za ta cinye dakarunta akalla dubu guda daga siriya cikin watanni kalilan masu zuwa matakin da ke da nasaba da faduwar gwamnatin asad da kuma halin da kasar ke ciki a yanzu haka karkashin gwamnatin rikon kwarya tsawon shekaru dakarun na amurka suka shafe a cikin siriya karkashin shirin kasashen yammaci na yaƙi da mayakan is waɗanda suka kafa sansani cikin kasar da ya kai ga yaƙin basasa mafi muni da damascus ta fuskanta a tarihi kungiyar hezbollah ta ce babu ko mayakinta guda da zai aje makami karkashin tayin da gwamnatin lebanon ke mata don sanya wa amurka gurgiwa wadda ke matsin lamba ga kasar don ganin kungiyar ta miƙa makamai da nufin kawar da barazanar ta ga isra'ila cikin jawabin kai tsaye ta gidan talabijin shugaban hezbollah na'im kasim ya ce beirut ko washington ba su da hurumin tilasta wa wato kungiyar ta hezbollah aji makamai domin za su ci gaba da fafatukar ganin bayan isra'ila kuna saurari labaran ne daga nan sashen hausa na arafai ga kuma shirinmu na gaba masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da haduwa cikin